yaya masu suka. Masha Allah. To, ina da tambaya guda guda, ina da tambaya guda guda bakwai. Da yake so. A'a, dan wa, a tambayar bakwai bai shiga, ka sa tambayoyi biyu. Ya so mun komo da su mun kawo su back sai ka tura sauran tambayoyin na insha Allah bismillah. Na farko ina son ya gwada muna yanda ake sallan azafar ko yanda ake salloli five place of Islam na eh abin ga sandali guda biyar dai da muke yin nan ina son ya kwakwada mana yadda ake yi su cikin alkur'ani sallan azafar sallan eh, asuba sallan isha sallan magrib ina son ya gwada mana yadda ake yi su cikin kur'ani sannan tambaya na kuma na biyu sallan gawa in mutum ya mutu ke yi mai wanka ya ake yi mai eh, sallah kuma ya ake bisa shi Hmm. sannan kuma ya hankuri last tambaya in mutum in mutum na tare da janaba ya zai yi wanka sannan kuma wanda ke tare da wanda bai samu ruwa ba da Allah ce a yi taimama shi kuma ya za a yi taimama muna so ya bamu bayani cikin Qur'ani mun gode da kira Masha Allah dan wade kira daga Ghana mun gode da kira kuna salara mu akan Kibla FM sunana Fuad Umar To a yanzu Sheika uh, Yahya Ibrahim masu suka duniya na sauraron ka bashi bayani a doki mintoci biyu a bashi bayanin shi. Bismillah. To, kamar eh, da ya tafi karfin mintoci biyu amma dai zan takai ta yi sami shi akan mintoci biyu kamar yadda aka ce. Eh, na farko zancen sallah kamar yadda ya kawo kafin ya kawo asali suna ya riga shi. Eh, Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana annabi Muhammad gadon sallah yayi kuma aka ce mashi yadda ya ga ana yi haka zai yi saboda haka a takaici wannan shine magana sallah sannan eh, kamar yadda aka ce cikin mintoci biyu sai wacce tambaya ce a mutuwa ya ce in mutum ya mutu ya yi sallah shiga ai mutuwa ta huya hmm. mutuwa ta huya kana mutuwa magana ta kare Allah ya ce wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi munafiki ne aka ce kar kai mai sallah kuma wala ta kuma ala shi kakka tsaya kan kabarin shi kenan al Allah na nuna cewa za a yi ima mumini sallah kuma a tsaya kan kabarin shi a yi mashi addu'a sannan sai tambayar da ya ce ya ake taimama taimama Allah ya ce to idan babu ruwa faramta tajidu ma an fata yamma musa idan ya ake yin taimama sai Allah ce famsa bi wujuhikum ku safi huskokinku in kun dafa kasa wa aidi ku minin kuma ku shafi hannuwanku saboda haka hannu da ah, huska sune ake shafa kuma za a samu sa'idan bayyiban wuri kyakkyawa saboda haka za a buga wannan wuri sai a shafa shi ne da aka ce falam ta jidu ma an fata yamma musa idan bayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu saboda haka haka ake yin taimama a qur'ani na ma ko wata tambaya a ciki ko ta kare na je na magana tauna gabari ko eh, ina ce kamar tambayoyin kenan a ah, shi dai in shek asali suna in ka ji wani tambaya da dan waye yi a bisa kan wannan bayanin da aka bayar shi ka mika ma shaika yahya amma ina ce duka kenan ina ce duka kenan shi yasa an bashi bayani mun zo ah. da shaika yahya ibrahim ah, na shi shi malam malam salihu tambayar da yake yi mm-hmm. yana shi Allah da ya ce wala tu salli ai shi yasa na kawo lafazin sallah a Qur'ani yana zuwa da wajen ma'ana takwas mm-hmm. to Allah ya ce wala salli ala ahadin minhum mata abadan kada yi ma kowa sallah shin irin sallar da ake yi sallah biyar a masallaci ita za a yi ma wanda ya mutu ko ku wanda ya mutu irin sallar da za a mai daban idan ya ce irin sallar da in ya ce irin sallar da za a yi ma wanda ake wa a masallaci ake mai ina qur'ani ya faɗa haka in ya ce irin wannan sallar da ake a ina qur'ani ya faɗa haka na'am to shaika uh, yahya ina ce ka gane tambaya da kyau barakadi sallan ne ya faɗa suna da kimanar salihu ya ce salloli guda biyar akwai azhar akwai la'asar akwai magariba akwai isha'i to sunan su ma kaɗai ana buƙatar sunan a ƙurani sannan sai bayanin inda suka zo a ƙurani da yadda ake uh, shaik asali sunna uh, a bari ya ansa a tambayan da Barisalu ya yi mun wuce ta wurin kwa you know questions da shi ta bismillah shek ya ba ba ba komai ba komai mu je gaba na'am shi ta gyara gyara bayani da ka bayar nan da yake shek asadi sunna ya bude muna tambaya yanzu muka fahimtar tambayan shi sa bada wai ana son eh. suna kin nan da kuma ina ce da kaji shek asadu sunna ya walwale tambayan barsalu bismillah yawwa tambayan salihu suratul tauba ne ayar da na kawo wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi duk wanda aka ce ma ya mutu to ya za a ce zai yi ne sallah irin wanda ake kama gariba ko isha'i ko wani abu mai kama da haka nan wanda ya mutu Allah ke magana kansa har aka zo ana magana wala taqum ala qabrihi kakka tsaya akan kabarin shi saboda haka ba a sallar azhar ko la'asar a kace ka je ka nemo kabari ka yi ta ina so mutane su fahimta wannan sallah ana magana addu'a ne wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi saboda haka sallah ce da za a yi mashiga ga yi magawa sallah kuma ina so musulmi su gane sallar da ake wa gawa ba ita ce za ta kai shi aljanna ba sai in yayi aikin shi nashi na zuwa aljanna don wani zai mutu a cikin ruwa wani mota za ta kaɗe shi wani za a yi gobara ya mutu amma in ya yi aikin alkhairi wannan zai je aljanna in kura saboda haka kura za ta iya kashe ka za ka iya haɗawa ruwa za ka iya haɗari a rasa kashe ka inda yayi ka yi ragaraga amma bai hana ka je aljanna saboda haka wannan bai daga cikin sharaɗi na zuwa aljanna in ka yi aiki don haka ana magana a yi ma addu'a ne a yi ma fatan alkhairi kuma daidai ne tunda Allah ya riga ya faɗa lokaci na masha Allah eh, mun gode ah, Sheikh Yahya ah, suka. Allah ya saka da alhairi Sheikh Yahya wato addu'a addu'a dai ake yi na fahimci addu'a ake yi ku ba yi ni ka ba saya ana yin sallan nan ba to mu move on mu move on muna da another caller kan live bari mu zo da shi salamu alaikum caller wa alaikun assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah sannan haka sunan ka daga nashi shira. Hassan ke magana daga birnin Paris. Brother uh, Hassan Sheikh Hassan daga uh, Paris, French Bismillah, ana sauraron ka da Hassan, bismillah. To alhamdulillah, da Allah tambaya na yana zuwa wurin Sheikh Sheikh Masu Sheikh ya sunan shi wancan shi wannan banda Sheikh ya. Sheikh Asadu Sunna. Sheikh Ahli Sunna, Ahli Sunna. Asadu Sunna. Alo? Ko dai Sheikh Yahya, wani ciki? a tambayar na zuwa wani shehu ba shehu yaya ba eh ke sa shek asadu sunna ke bismillah hasani sunna ya eh, eh, eh. shek asadu sunna ya kuri hasani iya tambayar na zuwa wurin shi ya kudi ina son min bayani lokacin da manzo Allah sira ga miki Allah ya tabbata gare shi yake raye domin lokacin nan ba ba hadisai ba kamar Buhari ba Muslim ba sauran hadisan nan shi lokacin nan na son yin bayani ya manzo Allah yayi sallah a wannan lokacin nan ya abai kuma su abubakar zuwa umar kuma ya su kai sallah don lokacin ba wa dangali da tufai. yamin eh, zatil eh, bayani kan da su kai sallah don lokacin ba hadisi mu dai yanzu haka mun ga hadisi ne muke yi amma lokacin nan ba hadisi ya su kai sallah tunda Kur'ani kawai ne sannan magana ne ina kola ah, hold on kola hold on na'am kafin na ajiye na'am iya ya faɗa wanda shi ne sallallahu alaihi wa sallama din yana da inda ya samo shi shi ma qur'ani uh, uh, uh, Rufi tambayar na yasu kolon ya ji shaik. bismillah eh na rufi tambayan a sake mika tambayan na ce kira da amincin Allah da ya faɗa yana da inda ya samo shi a Qur'ani inda Allah ya ce a ce ma annaba haka dan wa malam Hassan ana maka tambaya a karba kalla addu'a ne addu'a ne kira ga aminci Allah ya tabbata gare shi addu'a ne ni na yi. to amma ni bayani na yake kai shehu ne kai addu'a ne sai muku addu'a ne ka ce ba ba za ka jira ba za ka jira Allah ya saka ba sai kai da kanka na'am ba za ka jira Allah ya saka ba sai Allah ya saka sai kai da kanka eh a makalla yi hakuri sannan maganar da kai da ka faɗa amfani gare ka ne ina zuwa da to uh, Sheikh Asadu Sunna Sheikh Asadu Sunna a bari ya mika tambayar da so maganar sahabban annabi da ya faɗa eh maganar sahabban annabi da ya faɗa ina wato malam malam akwai abin da nake so ne mm-hmm. zai yi wa mutum ya zo ya ce bai yadda da hadisi ba kuma yana ɗauko kalmomin masu hadisi yana amfani da su ya kamata ya ɗauko nashi na ƙwa'ani ne hmm. ya amfani da su maganar da ya faɗa ce ta habban annabi kana da aya a ƙwa'ani inda Allah ya kira sahabbai ya musu sahabbai to ya za a kira su shehu duk inda maganar a sahabi ta zo a hadisi ta zo ba ƙwa'ani ba Nam, to kola kola kola, yadda ya faɗa Mm-hmm. yadda ya faɗa ya ce in faɗa mai yadda annabi yake sallah ai mu abin da muke ji dama assalamu alaikum na'am sai sai a bari a bari wani tambayar ya so mu fi da shi kan line na akwai mutanen da suke so su kira shi sa um uh, caller tambayan duka kenan ko dai akwai wani kuma sauran uh, daya To, Mika. Eh, ka ce ma shehu ya eh, yi hankuri muna sauraron shi muna neman bayani ne a wurin shi. Mu almajiran su bayani kawai muke nema. Yana yana eh, yana ji. magana na shehu ya yi magana cewa kamar Kur'ani Qur'ani kamar kan da shi wancan shehu ce la raiba fi huddal muttaqin ba shakka ba kwankwanto. Na ji ya ce kuma shi eh, hadisi kuma ba shakka ba kunkunto. To ina tambayan shi yanzu yana compare Kur'ani da hadisi daidai daidai ne domin Kur'ani an ce an rawaito su hadisai an zubar da su an ce ba kyau to maganan ku da zai zama ba shakka ciki ya za ce ba kyau kuma an zubar da shi Kur'ani kawai ne muka san ba shakka ciki kala so ba ka so ba shakka to amma in ya ce muna hadisi kuma ba shakka la da fi hudal ne ba shakka ciki to ya kai musu hadisai kuma aka zubar da su bayan an ci annabi ya faɗi. To bari ya baka bayani. Kuma shehu ya hankuri da ni. Eh. ya hankuri da ni kaji. Bari ya baka bayani. Ah, masha Allah ah, kuna sauraron mu kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar. Wayan bayin Allah guda biyu Sheikh Asadu Sunna da Sheikh Yahya masu hakuri ne suna da hakuri amma akwai wani lokaci da Sheikh Asadu ko ko Sheikh Yahya suna bukata su, su wato tambayan su, su bude tambayan sai sa yake wukari a bari ya dibiya da wannan ma Sheikh ya mishi adalci kenan. shi na ce kan foni dai an ya fi kamar maybe ko wani rashin amma dai ina da imani kamar sheik bai hushi da ka ba insha Allah zai baka bayani to sheik asar sunna a doki mintoti biyu a bashi bayani bismillah maganar da ya faɗa na farko ya ce a yi masa bayani tun kafin a haifi al'imamul bukhari da muslim mhm. dama annabi an shine shugaban masu sallan da zai koyar da sallar hmm. yasa saboda ya koyar da sallar ya faɗa ma ɗaliban da suke bayan shi ya ce musu sallu kamar aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga yana yi wannan sallu kamar aitu muni usalli bayan ya yi ta aikace ai shi ne hadisan da su suka ce ba su yarda da shi ba hmm. ɗaya kenan sannan na biyu maganar da ya faɗa ya ce ana ta ƙoƙarin a kamanta ƙur'ani da hadisi ne a wajen hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna duk mutumin da bai yadda da hukuncin annabi ba bai da imani Allah ya faɗa ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum hmm. ba wanda yake da imani sai sun mai da kai ka zama tsena mai hukunci tsakanin su sun malali ku dufi an fusihim harajan min ma wai wa taslima sannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa a cikin suratul nur aya makamanciyar irin wannan Allah maɗaukacin sarki ya ƙara yin magana yake cewa wato inna ma kana mumini na kawai faɗar mu'mini ita ce idza du'u ila Allah wa rasuli idan Allah da Annabi suka yi kira li yahkuma bainahum waye zai hukunci tsakanin su shine Annabi Muhammad shine an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun sai yace wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun har yaji inda Allah maɗaukacin sarki yace kul afiqullaha war rasul fa in tawallaw fa inna ma ma ummila wa alaykum ma ummiltu sai yace wa in tuti'uhu in dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuke bi ta ta za ku samu shiriya wa ma alal rasul illa al wanda mun yi bayanin abinda annabi ya isar alqur'ani ne da bayanin qur'ani sannan Allah ya ƙara faɗa cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin inda hukuncin Allah shi kaɗai ne sai ce idan sadallahu wa rasuluhu sai ya haɗa Allah da annabi to su yanzu sun ɗauki ƙur'anin ne tsurarsa abinda annabi ya aiwatar a rayuwarsa shekara ashirin da uku wannan shekara ashirin da uku ma ba za ka same su a ƙur'ani ba sai dai a cikin hadisan shi ne ba su yarda da ainihin wato su wannan shi ne amsa a takaice assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh Allah ya taka da alhairi Sheikh Asadu Sunna mun gode kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar Sheikh Asadu Sunna Sheikh Musa Yusuf Lakabi Asadu Sunna da kuma Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka suke tare da mu a wannan lokaci debate on Kibla FM ga another caller kan line Assalamu alaikum caller Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah, kola sunanka kuma daga nake kira. sunana Muhammad Ali da sunan Singapore. Brother Muhammad daga Singapore, Masha Allah, mutan duniya ana sauraron ka bismillah. To, muna yi ma su manyan malumma gaisuwa muna kuma musu addu'a Allah kara musu haske na karatu. Amin. To, na da wani follow-up question ne da wani kola previous the first kola, ya yi ma shi tafiya ya masu suka. Bismillah. Kuma um, question na yi follow up kan question shi nan biyun nan sai yi tambaya na guda. To, bismillah. Ya yi kenan. Ah, na ji shi dan wasu alu ya yi tambaya uku na ga malam masu suka ya ba da jawabin na taimaman nan. Hmm? ya kuma ba ya kuma ja ayan Qur'ani yanda ya kamata a yi taimama na to shi salu kuma ya yi tambaya wai malam ya nuna masa cikin Qur'ani ya ake sallan azafar guda hudu sallan la'asar hudu sallan asuba biyu sallan magaruba uku sallan lisha hudu tambayar shi kenan ya ake na aka samu ya aka yi aka samu zafa biyu uku cikin Kur'ani yana tambaya malam ya nuna masa cikin Kur'ani. kaza kana son Sheikh uh, masu suka ya baka wannan to bismillah Sheikh um, uh, Sheikh Yahya masu ko to ka mi ka sauran tambayoyi na rubuta a jin kan mutum shi repeat na'am na biyu kuma na'am yana zai mika sauran mai malam bismillah ya tambayi malam ya ake sallan gawa a aje gawa kasa limani ya saya mutane na bayan limami a yi sallan gawan shi salu ya tambaya na wannan yake a cikin Kur'ani. Hmm. Na ga malam kuma bai bamu mu wannan bayani ba. Ke malam ya yi wani Allah ya ce ta aima wani ba wannan tambaya salu ya yi ba. Hmm. kana so ya kana so ya baka adadin nan adadin sallan azafar na'am cikin Qur'ani sannan na biyu shike in wani ya rasu ya suke mai sallah su suwa suna aje gawar su malam masu suka hmm. masha Allah bismillah ya suke man gawan sallah suna aje gawan kasa limami na saye al'umma na baya a mai sallah ko ya suke yi in haka suke yi ya nuna mana shi cin qur'ani hmm. shai yanda ake yin nan ya nuna mana shi cin qur'ani masha Allah uku uku ina son malai ya nuna mana ya yake alwala alwala yes alwala kuma alwalan ya nuna mana cikin Kur'ani ya yake alwalansa wannan yanda yake alwalan wannan tabon kanga sun bukaci lokaci da ah. yawa shi ta mun ba shi dai 2 ah, minutes ya anta wannan amma dai mun sake dawowa da su mu shiga ciki da kyau domin tambayin da kai da very critical amma mun bari ya amsa yanda zai ah, lokaci zai ba mu dama a wannan lokaci amma mun zo muka komo kuma na so wanga tambayin ga mu tabakan da kyau domin suna da matukan muhimmanci ba ba eh, to mun gode mun gode sosai da kira ah wow masha Allah dan wa da ya kira daga Singapore tambayoyi masu tsada ya zo da su shaika ah, wato ya saya Ibrahim masu suka duniya ana saurara wai bai son a ce Allah ya ce a yi wai yana son ana yin raka daya biyu uku hudu cikin yana son ka gaya cikin alkur'ani na aka sinto wannan raka daya biyu uku hudu na sa'an nan kuma da sauran da ya tambayi na san dai kaji bismillah ana saurara yawa na ji su duka ah, sannan aso akwai abin da kake wanda baka yi ba na zancen da shi amsar da asali suna ya bada wanda ya ce ba sahabi da Allah ya faɗi cikin alkur'ani kuma ya kawo min maka bai ya ba wancan amsa to akwai dama da kake badawa cewa wannan amsa an gamsu haka take wadda wancan ya bada to sai wannan mai kiran ya shigo hmm. ba a ba wani wannan dama ba to zan amfani da wannan dama sai wuce wurin tambayar shi na magana sallah raka a ɗaya biyu da magana alallah da idin na ji tambayoyin shi bismillah shek yawwa na farko zancen a cikin eh Allah bai faɗi sahabi da kalmar sahabi ba ina so ya je duba alqur'ani ka tuna idza karjahu allazina kafaru sani yasnaini sani yasnaini iz huma fil ghari sai aka ce iz qala li sahibihi iz yaqulu li sahibihi saboda haka ana magana ne nan kan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuskure ne mutum ya ce ai alqur'ani ba a faɗi sahabi ba kuma da Allah ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari ma'ahu na tare da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sannan da ya zo maganan min ma qabaita cewa lalle fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma baita wa yusallimu taslima magana annabi shi zai hukunci wannan babu shakka manzon Allah shi zai hukunci kuma ka gamsu da hukuncin sannan ka zama musulmi amma da me yake hukuncin wa anihkum bainakum bima anzalallahu Allah ce kai yi musu hukunci to da me bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar shi yasa ko ya alƙali shi ma zai yi hukunci amma da abin da Allah ya saukar zai yi hukunci saboda haka hukunci da abin da Allah ya saukar shine manzo Allah yake sai ya zo ya ce kuma da aka ce Ah, wato wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu an faɗi qada Allahu sai aka ce wa rasuluhu saboda haka tunda aka ce qada Allahu wa rasuluhu to hukunci hukuncin biyu ne na annabi daban na Allah daban sai Allah ya nuna maka a wannan tsarin ba haka bane idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al-khiyaratu amran aka ce ci block fm ba amraini ba idza qada Allahu wa rasuluhu in aka ce amraini ya zama hukuncin guda biyu ne dan haka da yake hukunci ne duk inda Allah ya faɗi Allah da manzo to dalili da yake kawa wa atiu Allah wa rasuluhu sai aka ce wala tawallaw anhu ba a ce wala tawallaw anhu ma ba saboda haka hukuncin guda ɗaya ne kamar da Allah ya zo ya ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙu an yi ruduhu an faɗi Allah da manzo amma maimakon a ce an yi ruduhu ma dalilin hukuncin tsaye ne sai aka ce kawai an yi duhu saboda haka wannan amsa da aka ba wannan wanda ya kira waya kwata kwata ba daidai take ba sai wanda ya tambaya kan sallah cewa yana so a gwada mashi raka'a hudu yana so a gwada mashi raka'a inda aka yi magana biyu yana so a gwada mashi inda aka yi maganar raka'a uku kamar irin magariba kenan kamar yadda na gaya maka gidan gado ne aka gina manzon Allah shi gaye shi gadon sallah in kana jin dan gadon addini gado ya wurin annabawa kai annabi Muhammad ya zo ne da roƙo na annabi Ibrahim kuma annabi Ibrahim shi ya gina Ka'aba ne yake cikin Ka'aba roƙo ya yace Allah rabba asfihim rasulan minhum yakdu alaihim ayatika Allah ta dawa wannan garin manzo kuma shi da ya gina Ka'aba sai da ma yace wa arina kana Allah gwada man saboda haka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadon sallaye wurin annaba wanda suka gabaje shi sai aka ce to yadda suke yi kayi iyakan magana sallah kenan na'am masha Allah masha Allah mun gode yayi magana alwala yayi magana yayi magana alwala na'am yadda ake yin alwala bismillah yawwa yayi magana alwala yaya ake yin alwala mhm. Allah yayi bayanin yadda ake yin alwala in za ku yi sallah ku wanke fuskokinku ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiki wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu shine ku wanke fuska ku wanke kafa ku shafi kai eh, sannan kuma ku wanke hannu yawwa haka Allah ya magana a nassin alqur'ani na'am <laughs> Masha Allah, Allah ya saka da alhairi a shaika uh, Yahya Ibrahim Matushika. To akwai wani kwallo kuma kan line za mu zo da shi. salamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkatu so masha Allah sunanka kuma daga na ke kira sunana alhassan abdulsalam ina magana daga kasan Gana. uh, to mutan duniya na sauraron kakan kibla fm bismillah to um, ya hankuri ina son tambaye malam yani kasan suka ko ya ake ce mai inda na kuskure a yafi eh, sheik uh, wato yafiya ibrahim masu suka cewa to shikenan to ina son Allah madaukacin sarki na ce muna inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima dan ina son yanna ake ma annabi salati da yake nan sa'annan shi malam yana bayani yana cewa da imamu maliki ya mutu hijira kaza da imamu abu huraira ya mutu hijira kaza da ina son wannan abin ganga hijira hijira ne ke faɗi wannan da in muna son shi a cikin alkur'ani yanna yake cikin kur'ani batun hijira eh, da wasu kidayen nan muna son shi kuma a cikin alkur'ani da kuma da Allah ya ce kaman aula da Allah ke ce wa cikin alkur'ani ya ce kaman Eh, eh, ya ce kaman an aka je mutum ya je ba hayi yanna ake kama yanna ake kama ruwa falmtajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba da ina sun kaman mutumin ya je ba hayi ya ake kama ruwa da shi ma da ina sun yana ake kama ruwa a cikin ayan alkur'ani hmm. mun gode ah, Allah ya saka da alhairi ah, dan wa da ya kira from Ghana ah, to ina ce Sheikh ibrahim sheikh yahya ibrahim masussuka kuna sauraron kan kibla fm sheikh a bashi bayani bismillah mintoci biyu yauwa me ya tambaya da yake ba a jirgin sosai subhanallah ka um, ji tambayar shi kai eh da yake ban cika sunna repeat tambayoyi ba kuma ina tuna bari Sheikh Asad sunna ya gaya muna kila shi ya ji Sheikh Asad sunna ina ce ka ji tambayar ɗan wanda ya kira ko ai ya ce ni ya tambaya ni ya tambaya in za sun a yi man haƙuri a ɗan maimaita mai koya ko shi ya maimaita tun da ni ya tambaya ya kamata ni ya zama ah, ya Mun sauke shi mun sauke shi shi yasa nake neman a taimaka mini ya so mu gane tambayan. Tambaya guda uku ya yi. Na'am bismillah. Tambaya na farko ya faɗi cewa ayat da Allah ya yake wa in kuntum maga'aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum mulkin mai gaibi to idan ɗayan ku yi biyan wa ga'ifi ne bayan gida zai yi tsari ko ba zai kuma in za a yi ya za a yi da nassin ƙur'ani. sannan na biyu ya ce yana cewa wani ya rasu a hijira ta kaza wani ya rasu a hijira ta kaza to yana so ya gida yin hijiran qur'ani a wata aya ce an kaɗa annabi ga san da ya bar makka da san da ya tafi madina lissafin alhamdulillah na ji tambayin na uku maganar salati ya ce inda na ko ka sauko yawwa na na ji tambayar shi duka to yanzu na ji tambayar sa na ji su duka bismillah ba da bayani na farko ya fara ne da ya fara ne da tsarki kamar yanzu yadda aka faɗi yaya ake yin tsarki a ƙur'anance na farko da abin da ake yin tsarki shine wa zalana minas sama'i ma'an bahuran yace izi gushi kuma nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an sai aka ce li yudashira kun bihi don ya tsarkake ku da shi saboda haka da ruwa ake yin tsarki Allah kuma dama ya gaya maka duk abin da ya faru wato hatta suturar jikin kama in majalisa ta saba ce Allah ce wasu ya baka suturar ka shir ka tsarkake ta saboda haka da ruwa ake yi kuma wannan ɗabi'a ce duk ɗan adam in ya tashi da ruwa yake yin amfani kuma haka Allah faɗa da nasa alƙur'ani sai zance hijira da yake wannan hijira da zan ce Buhari an haife shi hijira kaza a littattafan da kuka rubuta ne na karanta in kuma karya ne duka Tuni fa dama shirye nake da a karyata to abin karya ne duka kawai na karyata su kowa ya huta shirye nake ni na shirya a nan na gan rubuce cikin littattafan ku ne na karanta na karanta cikin littattafai na karanta don haka dai in karanta littattafai ne saboda haka idan karyatawa za a yi to mu yanke shawara duka sai mu karyata kowa ya huta sai a rike qur'ani sai sannan sai tun salati Ya ka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ladina amanu sallu alaihi umarni ne Allah ya baka sai ka nema wa annabi tsira sai ka mashi salati dolen ka don haka a lokacin da ka karanta aya umarni aka baka dole kuma sai ka yi aiki don haka kana iya yi da Hausa kana iya yi da filatanci, da kowane irin yaren yarenka tsira da aminci su tabbata ga annabi da muke cewa sallallahu alaihi wasallam da larabci ne muke yi in doka ta zo ta hana larabci ko mutum ba zai larabci ba nan, sai mu dawo mu rika cewa tsira da aminci suka fita ga annabi daga nan sai shawara kuma ta hana yarabanci da filatanci da sauran yaruka amma larabci ne kuma ba wata doka duniya da taba hana mutum ne an ba Allah ke ka koyi larabci sannan sai shi wa kazalika anzalna hukuman adiyya Allah ce kamar haka muka saukar da alkur'ani nan hukunci na larabci don haka dole bai so ya ji zakin ƙwa'ani ya fahimta shi sai ya koyi da rafi. yau tare ne saboda haka da Allah ce ka nema wa annabi tsira kaga tsaka da tsiran nan gidan ku ba ma wanka ba mai shi tuwa ce da tsoron Allah ce sai ka nemo shi ina ka suka tsoron Allah kamar da ibadu ne aka ci ka nemi fara sai ka zo ka tambayi da Allah ce ka nemi da wurin ka kuma sai ka koma mai shi ba kuma to ta tafi mata lafiya ya ce kai mai nufi kuma ba mai shirin dole da shi sai ka koma wurin shi wannan shi gaskiyar magana mun gode shaika uh, yahya ibrahim masu shika ga wani kola kuma kan line kuna sauraron mu akan kibla fm suna na fuad umar website mu shine kiblafm.com ku visit akwai programs kuma akwai contact details na kibla fm salamu alaikum caller Wa alaikum wa rahmatullah. Masha Allah sunanka kuma daga ina ke kira? Suna na Sirrul asirarin na kira daga Barcelona ne. A ah, brother Sirrul asirar to ana sauraron ka kana kira from Spain. Uh, bismillah. Na'am, yi ma malumma mu barka da warhaka ina musu sannu da kokari kuma. Ibrahim kuma Allah ya taimake su da aikin Allah da suke yi Allah ya taimaka ya bar su cikin hidiman da suke zuwa lokaci mai nisa. Amin. Tukun kwashini na zai je ne ga Asadu Sunna cikin maganganun shi da ya yi zance cewa kamar kamin annabi ya zo larabawa ba su iya rubutu ba kuma ba su iya karatu ba. haka kuma annabi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ina son tambaye shi shi malami ne na san yana da labari game da mu'allakat mallakat wakoki ne na masu wakan da suke waka bayan annabi ya zo wayannan wakan su ana rubutawa a rataya cikin kaba ko ko gindin kaba in dai ba su iya karatu ba su iya rubutu ba wannan wake musu suna zuwa su kawo yahudawa ne ko masu rubutawa ne su zo su rubuta ko ya suke yi hmm. Kwacini na na farko. kenan. Sheikh Hassan Sunna. An ji tambayan shi na farko ko. Ina na ji. To bismillah. Na'am, kwashini na na biyu kuma ne game da Sahihil Buhari da aka ce wai kaman asahul kitab ba da al-Qur'an. Nazo in ka duba cikin Sahihil Buhari zaka samu hadisan da suke sabawa da Qur'ani. Annabi kuma bai taba saba ma Qur'ani don sai da Aisha radiyallahu anha ta ce wai hulquhu al-Qur'an halayyan annabi shine Qur'ani amma cikin sahihul Buhari zaka samu hadisin da ya saba da Qur'ani kaman hadisin da annabi eh, suke cewa wai annabi ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Qur'ani kuma yace afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin kuma game da sahihul Buhari da kanshi in ka karanta shi ya sunan shi ga tarihin eh, eh, imam buhari da kanshi wai 15 years ya doki ya tattara hadisai 600,000 600,000 nan kuma ka zo za ka yi calculation dai duka ya ce at least bai rubuta komi bai rubuta hadisai more than 10 kuma lokacin su ba a lore kuma wai in ya je karban hadisi sai ya duba me ya halin me shake da wani baba masu tsawo bayan wannan ya karbi hadisin kuma sai ya yi istihara ya nemi ya sunan shiga wurin annabi ko hadisin sahihi ne kamin ya rubuta amma duk da wannan sai kana samun cikin littafin hadisai da daman da suka saba ma Kur'ani su suka cusa ma musulmai wasu halayyan da ba na musulmai ba shi nake son ya mai bayani game da wannan masha Allah mun gode da kira Allah ya saka da alhairi to a bismillah shek asali sunna ba shi bayani na farko maganar da ya faɗa na abin da ya ma'allafa su, kowa ya san ma'allafa a kun zo ne kafin zuwan addinin musulunci kafin annabi Allah ya aiko shi da yake nan na biyu a ƙarƙashin wannan akwai abin da ake ce masa annadir kalma'adu abin da yake ɗan kaɗan ne kaman babu shi ne yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa laqad khalaqana al insani fi ta taqwim mun cikin mutum cikin mafi ba. sifa dan dan dan don Allah duk mutanen duniya kyawawa ne akwai wanda yanzu ko nawa za a baki ba zai ce ya haɗa alaƙa ta aure da ita ba to shin Allah ya yi ƙarya a'a ba ƙarya yi ba yawancin mutane kaso 90 da wani abu kyawawa ne dan an samu wani kuturu wani ya samu wata matsala wani ya samu wata matsala bai fitar da waccan ka'idar da Allah ya faɗa ba saboda haka mu gudunmu mutanen da annabi ya zo ya samu kaso ɗari cikin su ka inda wani abu ba sa iya yin karatu ba sa yin rubutu wa'incan da kake magana mawaka ne mawaka kuma in ka haɗa su da waɗanda ba mawaka ba a cikin larabawa mutane ne wannan ita ce amsa magana ta biyu maganar da ya kawo cewa umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah na kuma malamai sun yi magana akan annas dinnan ba duk mutanen duniya ake nufi ba sai ake suratul arab ake nufi a wannan lokaci. an ilahin nas ana nufin wani bangare wanda qur'ani ma yakan faɗi haka yakan faɗi nasu ba dukkan mutane yake faɗa ba kamar yadda zai ce wa minan nasu man yaqulu ko ainihin wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama su a nasu a wajen su ne sahabban wannan Allah ba duk mutanen duniya ake yi Na naka waɗannan waɗanda suke da ziratul arab ne a wannan lokacin don a tsarkake maka da adina bauta kowa ba Allah ba kamar yadda ta dawo yanzu ya sa aka ce umarci al naka sannan ya zai ci kanshi da faɗin Allah da Allah ya ce wa Allah na ladina la yu'minuna billahi wa na bil yawmil akhir wa la